Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa ya kace kallon wannan ziyara ta sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zuwa wasu kasashen Afirka ciki har da Najeriya. Ina ganin zuwan Anthony Blinken kasashen Afirka ya zo daidai da ziyaran da ya yi a kasashe na gabas ta tsakiya kamar sati da ya wuce kenan kwana goma yanzu to za ka iya cewa ya zo afirka ne saboda ci gaba da neman goyon baya wata karin nuna cewa amerika tana jagorancin duniya a cikin kasashen da ake ciki ya kace kallon wannan ziyara tashi za ta shafi waɗannan matsaloli da ake samu a wasu ƙasashen afirka amurka ƙasa ce wadda take shugabancin da'awa a kafa demokradiyya so sai aka wayi gari da yawa daga cikin ƙasashen afirka sai aka samu juyin mulki a cikinsu a cikinsu shine kamar niger da burkina faso da mali da sauransu haka to za a iya gane cewa banda wannan ziyarar na cewa ta ci gaba da neman yadda za ka ci gaba da jagorantar duniya ta farkin siyasa ta tattalin arziki da zamantakewa tana kokari ne kuma a ce ta ci gaba da hassasa gwamnatin demokradiyya a can yankin afirka kuma waɗanda suka fi samun ci gaba a bangaren siyasa a 'yan kwanakin nan najeriya suna ciki Cote ma tana ciki wanda za ka ga an yi wajen shekaru 20 da wani abu ba ya juyin mulki ba kamar yanzu ka zo West Africa Nigeria da Cote d'Ivoire kasashe ne wanda za ka ga suke suna da fada a ji a wannan yankin nan namu. Kana ga za su iya dakile yadda ake runguman China da Rasha Afirka? eh farko da ya kamata a fahimci wani abu ƙasar china shekaru 20 da ta wuce ta ƙirƙiro da wani abin da ake ce ma belt and road watan tana kokari ne ta gina hanyoyi da kuma a kasuwanci da kuma ci gaban tattalin arziki a kasashe wadda ta shiga kuma china ta yi investing wajen triliyan uku a wa'annan kasashen wa'anda take kokari ta shigar da wa'annan muradinta a ciki to amma ƙasar amurka da kuma irin su tarayyar turai gaba ɗaya in ka diba abin da suka sa a wa'annan ƙasashen bai ma kai triliyan ɗaya ba bacin haka ga siyasar yaƙi wadda ta shiga kan Isra'ila sannan kuma ba ta iya kawo tattalin arziki ci gaba gine-gine da masana'antu wadda ƙasar China za ta iya kawowa su ba za su iya kawowa ba. diba da misalin da na bara cewa kasar china ta sa kuɗi fiye da tiriliyan uku na dala a wa'annan kasashen da take gina hanyoyi take gina layin dogo tana gina asibitoci da kamfanoni da kuma wuta to kasar america kusan ba za ta iya haka ba sannan ita kasar rasha abin da yasa take samun ta goma shi a wa'annan kasashen nan a yan kwanakin nan shine cewa kasashe da yawa ba su su ci gaba da hudda da iyaye gidansu misali kamar faransa kasashen da faransa ta rena ai duk kusan su ne suka yi wannan juyin mulki din to kasar rasha sai ta zo tana ba su gudunmuwa na soja wanda in ba wai ta ba su ba da yanzu an ce an sake maimaita juyin mulki a wa'annan wurare to kusan wa'annan saboda sojojin bagna da eh, rasha take kokari ta kawo nan wurin da kuma wasu hanyoyi na tattalin arziki ta ma tana dan gwadawa wajen taimaka ma wa'annan kasashen so kuma shi yasa za ka ga cewa sun fi amerika ta goma shi a nan wa'annan kasashen afirka yanzu a ƙarshe me kace ga zai biyo bayan wannan ziyara abin da zai biyo bayan wannan ziyaran rashin yaddan nan da kasashen afirka take bata biyo bayan ma yanda aka yi yakin nan na falastin da ake yi din nan yanda kowa a duniya ya ga cewa ƙasar amerika ba ta yi abin da ya dace ba saboda wannan kasashen afirka ba da ita ba dr abdulhakim garfuntuwa mun gode sosai ina godiya